Ali Abdulrazak Sani wani matashi na sana'ar yin fenti a don ɗakuna ya maganta kan aikin nasa. Na koye ta ne a ƙarƙashin wani ɗan Ghana. Na gada ina zaman banza gara in bi shi in koyi wannan sana'a. Kuma alhamdulillah yanzu na koyi aiki a wajen shi har na kware a cikin ta. Hagga yanzu ina yi ni kaɗai har akwai wasu yara suna aiki tare da ni. Aikin mu muna yin dekorasiyon irin na ƙasashen waje. Ali yana samun samun cimma bukatunsa ta hanyar kwantarage daban-daban da yake aiwatawa. ina samun kwantara da ta kai miliyan guda wani lokaci har ma muna samun aika ƙanana haka masu ƙaramin hali da suka shafi ɗari fudu ɗari biyar ɗari shidda cikin su ne nike samu in sai wasu kayan aikin aji kuma a cikin su ne wa'annan kuɗi rika biya ma ƙanni na lakwal su biyu da dai wasu buƙatu na rayuwa ne ayyukan da ali ke yi ma'abuta cinikayya da shi na agades na yabawa bari mu saurare su. gaskiya mutum ne da ya kware da aikinsa ina karfafa masa gwiwa wani lokaci ni da kaina nake nemo masa aiki don ya ma wasu ina aikin da ya yi a gidana kana ganin gidana inda ya koma gama a fada shugaban kasa ya yi min zane mai matuƙar birgewa gurin farko na ali shine buɗin shago na ƙashin kansa domin horar da wasu matasa ga sana'ar fenti da yin ado.